aka saba muna karatu cikin wannan wata mai albarka a waɗannan kwanaki masu falala kuma muna karatu a wannan masallaci cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu cikin suratul ahzab karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 49 insha Allah za mu tashi aya ta wake za mu tashi ayata ta 49 insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace na zai zama darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan sura na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم wani aya kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata Allah subhanahu wa yana magana ga muminai cewa idan suka yi aure sannan sai ya zama sun rabu da matan ba tare da alaƙa na auratayya tsakanin miji da mata ba to babu wani idda akan wannan mata ko da a wannan ranar za ta iya sake wani aure ba tare da damuwa ba Allah subhanahu wata'ala ya yi kinaya ce min kabli an tamassuhunna kamar yadda aka yi bayani a baya ya dace abin da ya fi cancanta shine in mutum ya zo irin waɗannan gurare Aikina ya ba sai mutum ya yi kaman abun da ya kama da batsa ba Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana <clears throat> wannan yana daga cikin taksisin umumi da Allah ya yi walil mutallaqatu abuna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu wannan yana nuni zuwa ga jinsin gaba ɗaya dukkan mutallaqat dukkan mata da aka sake to kawai iddansu shine salasata quru tsarki uku sai Allah ya kebe daban-daban kawai misali wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidn Allah ya kebe waɗanda aisa mana wacce ta tsebe tsammani daga al'ada jinin al'ada da kuma wacce bata fara yi ba suka zama wata uku sannan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu juna iddan su shine wato su aihu wannan koda idda na saki koda idda na rasuwar miji wannan duka su aihuwa ne nasu sannan duk da akwai sashin malamai da suke ganin sai sun hada aihuwa da wata hudu da kwana goma amma nassin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan magana ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaddarwa a subai'atul aslamiyya cewa za ta iya yin aure bayan ta aihu mijinta da ya rasu ba tare da ya dade da rasuwa ba sannan almutawaffa an ha matar da mijinta ya rasu ita kuma ko da ba a samu alaƙa tsakaninta da mijin ba ita kam sai ta zauna ta yi idda wata hudu da kwana goma sannan kuma za ta gaji wannan miji ne haka Allah subhanahu wata'ala ya yi waɗannan bayanai don mutane su gane haka wannan aya tana daga cikin keɓewa da ta bayyana iddan wanda ba a yi alaƙa da ita ba don haka Allah ce wa malakum alaihin min iddatin ta'tadduna babu wani abu a kansu gare ku da za ku irga na idda uhunna saboda haka za ku iya musu mut'amana jiyar da su daɗi za ku iya jiyar da su daɗi shine idan mutum ya ambaci sadaki sannan kuma aka ɗaura aure sannan sai aka rabu ba tare da alaƙa ta auratayya ba to za a ba ta rabin sadaki ne idan kuma ba ambaci sadaki ba sannan kuma balle ma a bata sannan kuma sai aka rabu ba tare da alaka ta faru ba to za a so mijin ya yi abin da ya dace na jiyarwa daɗi ma'ana na wani abu na ihsani na kamantakewa na zamantakewa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce famatti suna da haƙƙi na abu ne na jiyarwa daɗi ma'ana za a iya musu ihsani za a iya ba su wasu auba kamar yadda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sake matar da bai alaka da ita ba umaima ya ba da wato tufafi gare ta zaka ana iya yin wannan wasarrihuhunna sarahan jamila sannan in za ku rabu da su sai ku rabu da su wato saki mai kyau, raguwa mai kyawu ba tare da wato jefe-jefe ko wasu abubuwa wanda ba su kamata ba da dukkan girmamawa dama ana so ya zama in za a rabu ta hanyar saki to ya zama akwai dukkan dalilai ko dalili wadda shari'a ta yadda cewa eh akwai dalili na saki haka yake zama sarahan jamila amma saki na walakanci wadda ba dalili kuma saki na rashin mutunci wadda ba dalili wannan abuna bai zama saki mai kyau yadda shari'a ta tanada ba haka Allah subhanahu wata'ala ya tsawatarwa a muminai ya kuma umarce su da bin dokar Allah a cikin wannan tsari haka wannan shine abun da ya kamata mutane a yi amfani da shi musamman Allah subhanahu wata'ala ya yi kira ne ga muminai kuma maganganu da aka yi masu tsayi akan maganan idda na mutawaffa an ha zaujaha ko a an hunna azwajuhunna wato matan da mazajin suke rasuwa su basu a baya wajibi ne a kula da wannan shari'a ba a rinka shigo da wasu abubuwa waɗanda suke na jahiliya ko kuma a shigo wani abu wanda har a jahiliya babu shi kamar yadda aka yi ta maimaita maganan a mai ta kwana arba'in iddanta ya samu sassauci babu wani sassauci zai zauna kamar yadda yake tun daga ranar da miji ya rasu daga zaran an ji labarin rasuwar miji to ta shiga takaba to haka nan za ta zauna tana mai idda ba tare da yin ado ko kwalliya ba har tsawon wata hudu da kwana goma sanabun da ake na bukukuwa kuma an zo an gama takaba shi ma wannan bidiyo'i ne aka shigo da shi babu inda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba sanan dukkan matan sahabbai da matan magabata na kwarai ba su ce a taru a yi wani biki hada wasu waƙe-waƙe a gurin wasu a samu wasu mata wai sun kware da wasu waƙe-waƙe da ake a takaba ba a bana na fitan takaba don haka sai a yi ta kawo kayayyaki a yi wasu biki a yi masu kuɗi ne a rinka sayo manya-manyan zannuwa ana kawowa wance ta gama takaba a taru a yi wani biki da bukukuwa a zamanin yanzu har irin robobi a mamman na sunayen na ake wai na ta gama ta kaba gonan tsabar wato walakanci da rashin riko da addinin Allah babu wannan addinin musulunci babu wannan ko kaɗan addinin musulunci a zauna ana biki wai don ta gama ta kaba to lokacin da ran da mijin ya rasu tana ta kuka wata ma ka zame ta tana birgima bayan wata hudu da kwana goma sai ga ta shirya kasaitaccen biki shi ko menene gina mijin ne take gwale shi ya san cewa yanzu kan ta rabu da shi dindindin ta ta ta gama ta abinda Allah ya dora mata ma ta gama yau biki ne ko kuma ko kuma dangin mijin ko kuma danginta ko kuma shedanu da suka taru suke tayata da shedanci wannan duka harka ce ta wahayin shedan a taruwa ana biki wai an gama ta kaba sama in ana da in ana da yan kwabbai a hannu shikenan sai ga an yi shiri sana a ta aiko zannuwa daga dangi da sauransu manya-manyan zannuwa in masu halin yin haka ne wai na masu fitan takaba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace kawai za a gane mace ta fita daga takaba kawai naga ta yi wanka ta sa kayan da mai takaba ba ta sawa shine kawai ta nuna ta fita daga takaba idan ta yi ado kawai misali a aga ta sa kwalliya idonta sannan kuma ta sa kaya ko wanda abu ne ko sabo ko tsoho mai kyau ko kuma wani kayan da dai da take ta kaba bai halatta ta sa ba da ta sa wannan wani ya nuna ta yi wata hudu da kwana goma domin haramun ne ta sa kaya masu kyau masu jan hankali sai bayan wata hudu da kwana goma ran da ta cika wata hudu da kwana goma kawai da an ga ta yi ado ta sa kwalli ta sa kaya shikenan ta fita ta kaba ba wanda zai zo ya ce ya zo taron fitan ta kaba babu wannan addinin musulunci babu shi sannan babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba a yi shi ba amma sai ga an zo ana yi ana danganta shi da wasu abubuwa wato mutane idan aka bari daga shedan ba abin da ba zai da mutane ba eh, fada da ayoyin Allah fada da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum mutane ko suna ribibin wasu masu addini amma wani abu na son zuciya da kuma harka ta shaidanu da shaidana ya shiga cikin jama'a shikenan kawai sai ga ana tayin abubuwan da aka ga dama shikenan ba ba ba damuwa so akwai damuwa gaskiya yawa ana cikin wasu irin rayuwa wanda take rayuwa ta yi muni sosai domin ana karo da ayar Allah subhanahu wataala sannan kuma ana karo da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi a mai da hankali akan wannan ba a wani biki in an gama takaba ba a biki bayan wata hudu da kwana goma illa kawai mace in ta sa kayan da da ba ta sawa ko aka ga ta yi kunshi ko aka ga ta sa kwalli a idonta to an san kawai ta gama ta kawa shi ke kenan magana ya kare amma a taru a yi biki a yi shaye-shaye da wasu abubuwa wanda ya zama wasu bidiyoyi da shaidanan ciwon da shaidan kawai ya tsara wa tsina shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaydanu kullun suna wahayi zuwa ga majibintansu a sako abu shikenan yi magana da gaskiya sai mutane su koma gefe ce a to amma kuma haka aka saba yi ba shikenan wai haka aka saba yi to haka aka saba yi in dai da ai duk abin da aka zo ake a jahiliya an saba yin sa amma musulunci ya hana <coughs> aka kuma hannu haka komin sabo da aka yi inda ya bata ce mutane a tuba da yanayi Allah samu gane wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ayata gaba da ita ana fatan abun da waɗannan ayoyi sannan ƙarin bayani a kan maganar da aka yi na cin abincin gidan da aka yi rasuwa lallai tabbas maganganu ne masu ƙarfi waɗanda malamai suke magana za a gama yawanci a littattafai malamai magabata ba su damu da yin magana a wannan ba saboda ma sanannen abu ne wa inda aka yi rasuwa can ake kai musu abinci to amma a yanzu ne abun ya canja duk wani abu na koyarwar addinin musulunci za ka ga da koyarwa mai kyau ana canja shi ana kawo wani abu abun da ake kawo kuma sai ka rasa daga ma'ina aka samu shi saboda haka in mutum ya san zai je ta'aziyya gidan da aka yi rasuwa ya je musu ta'aziyya ya faɗi abun da sunna ta tabbatar inna lillahi ma aqa wa lahu ma abuka wa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma tasbiru wal tahtasibu ka faɗa wa mutane wannan shikenan Allah dama nasa ne abun da ya karba nasa ne abun da ya dauka kuma dama abun da ya saura ma nasa ne da haka Allah subhanahu wataala kuma a sanan kowane rai kuma yana nan ne yana zaune zuwa ga ajalin da aka yanka masa so da haka kuyi yi hakuri Allah ya baku hakuri ku nemi lada a wajen wannan rashi da kuka yi kenan sai ka juya ka tafi ba sai a zauna a ita daba daba ana ta wasu abubuwa wanda suke saba da shari'a ba Allah samu gani na ya ayyuhan nabi آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عمك عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وانا آية الله سبحانه وتعالى yana bayyana wa annabi sallallahu matan da suka cancanta ya zauna da su ko ya aure su ya zauna da su a matsayin zaman aure sashin malamai sun bayyana cewa akwai ummu hani radiyallahu anha wadda annabi sallallahu alaihi wasallam kaman zai aure ta sai zama akwai dangantaka a tsakaninsu saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam in akwai dangantaka to ga iya dangantakan da aure yake faruwa tsakanin mutum wasu abubuwa na hukunci a cikin wannan aya Allah ya keɓe su kaɗai da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma an yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma hatta al'ummarsa sun samu wannan dama don haka Allah subhanahu ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna lalle mu mun halatta maka matanka allati ateta ujurahunna waɗanda ka ba da sadakinsu ujurahunna bi ma'ana muhurahun wato ka ba su sadaki ka biya sadakinsu waɗannan mata mun halatta maka ka zauna da su zaman aure suwaye waɗannan su ne su goma sha uku da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkansu ya ba da sadaki shida a cikinsu ƙuraishawa ne su ne khadijatu bintu kuwaili radiyallahu anha tana daga cikin wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sadaki sana aisha radiyallahu anha sana hafsa radiyallahu anha sannan ummu habiba radiyallahu anha sauda radiyallahu anha da ummu salma waɗannan shidan dukan su quraishawa ne duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sadaqin su babu wacce sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya gaza uqiya goma sha biyu uqiya goma sha biyu shine sama da dirhami ɗari biyar idan ka mai da shi a naira a yanzu ya haura naira miliyan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dukkan matansa da ya da ya aura ya bada sadaki wanda ya kai haka musamman waɗannan akwai waɗanda zamu mu zo magana a kansu da yadda sadakin su ya kasance haka waɗannan shi da ƙurayshawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sadakin su sai kuma a safiyatu bintu huyay annaduriya radiyallahu anha ita kuma lokacin da ta fada hannun abuna a rabo abuna a cikin firsinonin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari aka ce wannan ita ma mace mai daraja shi ya cancanta ya rike ta saboda haka sai ya yanta ta ya yanta ta ya sanya yanta wanta shine sadakinta wannan wani abu ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yake da ikon yi haka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya yanta ta shine sadakin ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya aure da sadaki zai iya aure banda sadaki ba dole bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya sadaki ba dole bane sai an yi shaidu a auren annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam biyan sadaki shaidu wani siga da sauransu duk ba wajibi bane a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai in ya auri mata shikenan ba sai ya bada sadaki ba amma duk wani dan adam wajibi ne bada sadaki in dai musulmi ne na kwarai sannan shaidu su shaida daga safiyatu bintu huyay annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ya sanya sadakin ta shine yan tata sannan a juwairiya bintul haris al-mustalaqiyya ita kuma ta yi mukataba da sabit ibn qais ibn shammas wadda da shi ne ubangidanta lokacin da ta yi mukataba ta rubuta ma'ana za ta fanshi kanta da kuɗi annabi sallallahu alaihi ya biya wannan kuɗin mukataba sannan sai ya sanya sadaƙinta shine wannan shi ma yana da abu duk abin da ya gana ma zama sadakin mata to haka ita su waɗannan biyu haka yadda sadakin su ya kasance ke sai ta uku Zainab bintu Jahsh al asaliya ita kuma ba sadaki domin Allah ne ya daura aurenta ba nemi sadaki a gurin kowa ba a sama ka ɗaura aurenta kamar yadda mun wulga da karatunta baya saboda haka ita ba sadaki ba shaidu wanda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta gare shi shi kadai zai yi aure ba tare da sadaki ba kamar yadda raba kwana da mata shi ma muna zuwa kan ayansa insha Allah muna raye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba dole bane sai ya raba mata kwana amma dai kuma bai taba rayuwa da su ba tare da ya raba musu kwana ba amma dai ya halatta gare shi inda ya ga dama da waɗannan mata uku su waɗanda ba shi ya ba da sadakin su kai tsaye irin ukiya goma sha biyu ko sama da ukiya goma sha biyu na wancan mata ba sai mai nuna bintul harith alhilaliya ita kuma an ɗaura masa aure da ita ne a ƙasar habasha sarki annajashi shi ya biya sadakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sadaki ne a dirhami 400 saboda haka sarki annajashi shi ya biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaki aka daura musu aure da maimunatu bintul harith alhilaliya a can kasar habasha sana aka taho da ita gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan mata hudu gaba daya ga yanda ya kasance amma maimunatu bintul harith an biya sadakin ta waɗannan uku wannan ba sadaki ba shaidu zainab bintu jahsh maimunatu abuna eh, eh, juwairiya radiyallahu anha yan abunan biyan mukatabanta safiyatu kuma yan tata radiyallahu anha wannan idan ka hada da guda shidan can hudu ga da shida goma kenan wanda su ne mata goma wanda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun halatta maka matanka waɗanda ka ba da sadakinsu su na ta sha ɗaya ita ce zainab ummul masakin radiyallahu anha ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sadakinta ta sha biyu ita ce a imra'atun min bani kilab min bani quraib ibn kilab min al-quraziyat tana daga cikin asalin kabilar quraiza ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sadakinta ita ce wacce lokacin da aka ce an ba su zaɓi Allah da manzansa suke so ko kuma ajiyar da su daɗin duniya ita ta zaɓi duniya gaskiya ita ta ce ajiyar da ita daɗin duniya annabi su alaihi wasallam ya jiyar da ita daɗi kenan ya sake ta sannan sai kuma a ma imra'atun min bani ujum ita ce umaymatu bintu sharahil umaymatu bintu sharahil ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ma ya biya sadakinta wannan ita ce ta goma sha uku umaymatu bint sharahil annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya sadakinta amma lokacin da ya zo gare ta ta nuna kyamansa ta nemi tsari daga shi wadda wasu malamai suke bayyana cewa wata mata ce wacce ta yi mata ta yi mata kyashi ta yi mata hasada da ta yi hasada sai ta ce idan ta yi hasadan ganin wannan yarinyar ta samu babban ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi sai ta ce idan ya shigo gun ki ce kina neman tsari daga shi ita kuma tana abunan kananan shekaru ta ji ga abun da tsohuwa ta gaya mata kawai sai ta faɗa masa wannan haka sashin malamai suke faɗa su malamai kuma suka ce a shine ya fahimci kawai ka annaha kariha ita ce ta ƙi sannan sura sun ce mata usti bi azimi a wannan kuma ai kin nemi tsari daga babba ma'ana ba sai an tsaya ana jaye jaye ba to kaga ita ba su yi alaka zaujiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita amma ya bada sadakinta don haka duka waɗannan goma sha uku Allah ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sune ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam lalle mu mun halatta maka mun yi da su halal gare ka su ne matanka allati ataita ujurahunna waɗanda ka ba da su dukkan su an ba da su sai dai kowace sadakin ta ya zama ta hanyar da aka ba wasu yantawa aka yi aka ce shine sadakin in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaza shine sadakin to ya zama sadaki don haka dukkan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da su sannan ga yadda kowanne ya kasance haka Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan mata sun zama halal ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukan su rayu daban-daban inda kawai mata suka haɗu da yawa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare a matsayin halal gare shi bayan dukkan tattance kowace su mata tara mata tara waɗanda suka haɗu a lokaci guda amma Khadijatu bintu Khuwailid ta hadu da kowa ba ita kadai kawai ya rayu da ita kuma ita ce wacce ya fara aura da saura kuma daga baya abu ne ya auri wannan kafin auren waccar wannan ta rasu wannan kuma kafin waccar kamar yadda su eh, Juwairiya bintu lahari Al-Musqalaqiyya radiyallahu anha ita ta rasu ta hadu da sauran mata ba a'a Juwairiya ta hadu da mata Ummul Masakin Zainab Ummul Masakin ta rasu bata haɗu da wanda suka haɗu cif a sam a da yawa su ne waɗannan guda tara su ne a khadi abuna aisha radiyallahu ta'ala anha hafsa ummu salma sauda ummu habiba sannan zainab bintu jahash sannan safiyat bintu huyay sannan maimunatu bintu al-harith al-hilaliya sannan juwairiya bintu al-harith al-mustalaqiyya wayannan su tara suna da suka haɗu suka yi rayuwa ɗaya a madina koren da sun rasu tun a makka haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna waɗannan sune waɗannan mata sai ce wa ma malakati yaminuka ma'ana mun halatta maka matan da daman ka ya mallaka zaka iya alaka da su halal ne sune mariyatul qibtiyya wannan halaliyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kasancewarsa ku kasancewarta kuyangarsa hatta aifi da Ibrahim tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu yana rabi wato mana yana shan mama kamar yadda aka bayyana a baya sai kuma raihana raihana ita ma nan ku yangar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to waɗannan biyu shine wa ma malakat yaminuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka su ma Allah subhanahu wataala ya halatta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan muminai kuma an halatta musu mata waɗanda suka biya sadakin su amma kasu wuce hudu kamar da zamu gani a can karshen aya din insha Allah da haka Allah subhanahu wataala ce wa ma malakat yaminuka da waɗanda ma damanka ta mallaka su ne waɗannan guda biyu mariyatul qibtiyya da raihana radiyallahu anhu mimma afa Allahu alayka tace mariya da kibbiya wanda Allah subhanahu wataala ya baka su wa banati ammika Allah ya halatta maka zaka iya auren wajen dangantaka zaka iya auren ƴaƴan baffanka ana kanin mahaifi kowan mahaifi mutum zai iya auren wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yin haka sannan kuma al'ummar sama ya halatta gare su wa banati ammatika hakanan ƴaƴan babaninka mata ko me ake ce musu ko gwaggwane gwaggwanen mutum mana eh, mahaifin eh, yar baban mutum ko kanwar baban mutum ƴaƴanta mutum zai iya auren su annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta gare shi ya auri matan da suke da dangantaka da shi irin wannan dangantaka ma'ana zai iya auren yar babbansa zai iya auren yar gwaggonsa wa banati khalika ya halatta gare ka ka auri yar kawunka wa banati khalatika da kuma ƴaƴan yafendanninka ko su ne da ku o ƴaƴan ummominka ma'ana waɗanda uwa yar uwa ko ƙanwar uwa Umar ummar mutum kenan mutum zai iya auren yatta to waɗannan su kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya al'umma na sallallahu alaihi wasallam sun zama ummatan wasatan ummatan wasatan wato al'umma matsakaita saboda nasara sun yi gudubi suka wuce gona da iri suka ce mutum ba zai auri danginsa ba sai an samu tsakaninsa da ita akwai kakanu shida zuwa bakwai kakanu shida zuwa bakwai tazaran da yake tsakanin in tana da alaka da jininsa to kada zama kusa da shi sai an samu tsakanin ita da mutumin akwai tazaran kakanu shida zuwa bakwai kafin tukunna mutum ya aure ta in ba kawai zai auro rai kawai babu aure na wanda yake akwai haduwan jini sai in wannan tsakanin su kuma yahudu sai suka yi gululi suka ce a'a ai mutum zai iya auren hatta yarwansa doka a yahudawa suna auren yarwa da yar kani mutum zai auri yarwansa mutum zai auri yar kaninsa a nasarawa su kuma suka yi gulumi suka wuce gona da iri mutum ba zai auri mace ba in dai suna da alaka ta jini to sai in tsiransu ya kai akwai tsakaninsu akwai kakanni shida zuwa bakwai kaga wa'incan suka tsananta suka buɗa shi yawa wannan suka tsananta suka matso da shi kusa sosai har abun kyama mutum ya auri yar wansa ko ya auri yar kaninsa to shine musulunci shari'a da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta masa a mutum zai iya auren yar babbansa zai iya auren yar kawunsa zai iya auren yar ummarsa zai iya auren yar goggonsa idan kuma sai aka ce wa banati ammika amma an ka kuma sai aka yi sa ba ce wa banati a amamika wa banati ammatika ba wa banati akhwalika wa banati khalatika ba a faɗi haka ba tare da cewa khalatika an yi jam'insa ammatika an yi sa amma an mika sai aka bar shi guda daya khalika ma aka bar shi guda daya saboda malaman suka ce saboda ah, darajar namiji akan ta mace kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yakan maida abu idan shi ya fi daraja ko ya fi girma yakan maida wato yakan yi shi mufrad wato ya, ya, ambace shi a matsayin tilo amma maganin nazirinsa wato ma'ana wanda yake karo da shi shi kuma sai a ambace shi da jam'i kamar misali anil yamini wa shama'il da dama da hagu dama shi ne fi daraja sai Allah ce ani yamini game da dama sai bar shi mufradi wa shama'ili sai ce da hagu hagu kuma sai aka yi su jami'i kamar sai ce wa ja'ala zulumati wan nura kaga an-nur shi yafi akan da duhu da haske wanne yafi haske ne bi haka sai aka yi an-nur sai aka yi shi jam abin mufradi amma zulumat duhu sai aka kawo su da jami'i to haka nan maza da mata namiji shine ya bi mata su ne suke kasa da namiji ba kamar da wasu suke magana yan maganan janda equality wanda suke magana da ba da tushe da kuma maganganun da yawanci son zuciya da rusa addinin musulunci da rusa tarbiyyar addinin musulunci so maganan gender equality wannan shiririta ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa Arjalu rijalu qawwamuna 'ala nisa anan ce wa banati Ya ce wa banati ammatika wa banati khalika sai ce wa banati khalatika allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai malamai suka ce waɗanda suka yi hijira tare da kai bi ma'ana waɗanda suka zama musulmai suka yi imani da abun da ka zo da shi kawai ko da ba a yi hijira ba tukunna matukar sun yi imani da abun da ka zo da shi ko kuma sun yi hijiran ba tare da kai suka yi ba abun da ake nufi kawai imani haka malamai suka bayyana sun karbi musulunci sun yi imani da saƙon da Allah ya aiko ka da shi sannan kuma suka zama akwai dangantaka tsakaninka da su amma dangantakar shine ba su wuce kasance 'ya'yan gwaggwaninka ko 'ya'yan ummominka ko 'ya'yan baffaninka ko 'ya'yan kawuninka to idan mutum 'ya'yan 'yar kawu mutum zai iya auren 'yar kawunsa mutum zai iya auren 'yar baffansa mutum zai iya auren yar gwaggonsa mutum zai iya auren yar ummansa shikenan sai sai su yi aure an yi aure na gida kenan saboda aka Allah subhanahu wataala ya halatta wannan nau'in jinsin mata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal murad ummatu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun shiga ciki kusan duk wanda zai aure in dai aure na dangantaka ne in irin wannan alakan ne babu wani laifi annabi sallallahu alaihi a shari'ar musulunci nassin alqur'ani ya bayyana sai Allah ce wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi ya halatta gare ka ka auri mata mumina in wahabat nafsaha lin nabi in ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam in arada nabiyu an haha in annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya aure ta in ya yadda ya amince yana so ya aure ta to in tace ta bashi kanta to daga yana so kawai shikenan aure ya dauri ba sai ya bata sadaki ba amma ba mutumin da mata za ta bashi kanta sai ya biya ta sadaki yau amma annabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi malama sai maganganu wajen wace mata ce ta da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun fi maganan cewa khawlat bintu hakim radiyallahu anha ta da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mata da ta da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai aure ta ba akwai kuma wanda suka bijiyo da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai aure su ba misali ummu sharik al-makkiya ummu sharik al-makkiya wato ummu sharik wacce take makka ta bijiro da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa mutane muhimmai da yawa sun so su aure ta ita kuma ba wani da ta so ya aure ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi kawai take so ya aure ta shi kuma Allah bai kaddara ya aure ta ba shi yasa zaka ga malamai suna cewa ummu sharik har ta bar duniya bata yi aure ba e eh, bata bar wani ya aure ta ba sannan kuma ita ta so ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai ya aure ta mutane kuma sun so su aure ta bata amince da su to wallahi ta'ala alam wajen maganan har ta bar duniya bata yi aure ba wallahu alam ma an bayyana haka akwai ummu shariq al-makkiya akwai ummu shariq al-ansariya ummu shariq al-ansariya ba ita ce ummu shariq al-makkiya ummu shariq al-ansariya ita ce ganiya wato mawadaciya wacce take ba da bashi har ga mazaje saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa mura'atan mu'minatin in wahaba nafsaha lin nabi wato abu ne mai wahala mace ta bada kanta ga namiji ko ta bijiro ga kanta ga namiji cewa tana so ya aure ta sau da yawa ta abu ne kunya da sauran shi yasa Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana da ya matashiya sun zo ya zo gida sai yana gayawa abu ne ɗaya daga cikin sahabbai ce da hasu muna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata abu na baiwar Allah ta zo ta bijiro da kanta ta ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta ashe yarsa ta ji yarsa ta ji sai take cewa ya baba kai amma wannan ta yi karancin kunya sai annabi sallallahu alaihi sai Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake ce mata ta fi alkhairi matar za ta iya bijiro ga kanta da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ba ba karamin daraja bane to saboda haka yana da nauyi sai dai sashi daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mata ta zo ta bijiro da kanta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah idan kana da bukatan a aure na na bada kaina gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba sai ta dan tsaya kadan to da bai ce komai ba ta dan tsaya kadan sai can an jima sai wani mutum ya ce ya rasulullah idan kai baka bukata ni ina bukata to sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana sukan fahimci fiskar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu ko baya son abu sukan gane a fiskansa eh, rashin abinan cewa komai ya nuna a nan salasalam domin ba safa yake cewa a ba ko abu ne bayi da shi in an ce in an zo an tambaye shi yana da matukar jin nauyi ya ce babu bai taba cewa babu ba aka ce a rayuwarsa eh, ya cewa babu in an zo an tambaya sai dai ya shiga gida ya fito ya shiga gida ya fito har ka gane saboda haka yana da matukar jin nauyin mutane kuma yana da matukar jin kunya So, da aka annabi sallallahu alaihi wasallam da ta da ta gaya masa ta bijiro an fahimci cewa ya shiga takura amma shi gaskiya bai bai abun nan ba bai amsa mata ba ko ba zai iya ce mata 'a ba ne sai wani kawai ya ce ya rasulullah eh, shi yana so sai annabi sallallahu alaihi ya ce masa ato kawo sadaki kawo sadaki to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kofa kenan to aka sai ya ce masa ya kawo sadaki anan aka yi ta dogon turanci ya ce shi bashi da kuɗi bashi da kaza bashi da kaza har aka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yake da shi na alqur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar masa da ita akan abun da yake da shi na alqur'ani to wannan ya nuna imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi to sashin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji haka to su sai abu ne wani dan abu ya motse su na nau'i na kishi suke cewa ha mata kuma ta zo ta kawo kanta da kanta to amma wannan nau'i ne na kishi amma bu kawo kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani matsala ko ka duk wanda ta kawo kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar mutumiyar kirki bace shi yasa a riwayar da ake cewa khawlatu bintu hakim radiyallahu anha ta bijiro da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa mar'atan mu'minatin in wahabat nafsaha lin nabi aka ce khawlatu bintu hakim ta bijiro da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan mata sali har mata ce ta kwarai din mata iyakar ta kwarai saboda haka kaga ba mutumin da abuna haka kawai zai sha'awan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin kwarai da haka Allah subhanahu wataala ya sanya masa shi in dai mata ta bashi kanta ta bijiro da kanta to ba bukatun sadaki sannan ba bukatun shaidu in yace ya so ya aure ta shi gane nufa aure ya dawo magana ta kare shine Allah ce in arada nabiyyu an yastankiha khalisatan laka in annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya aure ta amma wannan hukuncin na mace ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kanta kuma ya aure ta ba tare da sadaki ba aure ya yi Allah ce khalisatan laka wannan kai kadai ne kawai min mumini ne banda mumini yau banda mumini in mutum abunan mata ta ce ta ta bayi kanta ko tana sun sai aure ta to sai a je a yi bidokoki iya kuma kawo sadaki wannan shine tsarin da shari'ar musulunci take kai haka waɗannan idan ka duba jerin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce ya halatta masa na mata waɗanda zai iya aurensu matan sau da suke tare da ya ba da sadakinsu da matan da ya mallake su kamar da an ambata su da kuma wato 'ya'yan danginsa idan 'ya'yan babbaninsa ne ko 'ya'yan gwaggwaninsa ko 'ya'yan ummominsa ko 'ya'yan kawunsa sannan duk matar da ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta gare shi ya aure ta ba tare da cewa sai ya biya sadaki ko kuma sai shaidu sun zo ba amma wannan hukunci ne wadda kadai ya keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam banda sauran mu'mini sai Allah ta qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alayka haraj haƙiƙa mun san abun da muka farlanta a kansu su muminai fi azwajihim a cikin matansu da za su aura shi ne mata hudu kadai shine fankihu ma da lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba za ku auri abun da ya muku daɗi na mata ma'ana abin da kuke gani a ranku za ku iya yi matuƙar za ku tsaye da adalci da dukkan dokoki na shari'a za ku auren ko ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu a iyalan shari'a ta tsaye da mutane to shine qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim mun san abin da muka farlanta a kansu a iya do ma'ana dokokin da muka tsara musu cikin harkar matansu sannan kuma dole ya zamanto akwai sadaki su mumine in za su bada in za su yi aure sannan dole ya zamanto mumine in za su yi aure dole ya zamanto akwai shaidu sannan akwai dokoki mutum yana da inda zai zaunar da ita bisa tsari na shari'a sannan addininta tufatar da ita ciyar da ita duka wannan dokoki ne na shari'a shi yasa Allah ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim hakika mun san abin da muka wajabta musu muka dora musu idan mutum ya auri mata ayyukan wajibi da suke biyowa su wannan wajibi ne Allah subhanahu wataala zai tambaye shi Allah yana iya azabtar da shi a dalilin wasa da wasu daga cikin su ko kuma wasa da su gaba daya shi yasa na farko adadin mata inda zaran mutum ya ce zai wuce mata hudu to wannan ya shiga wani abu daban ba koyarwan addinin musulunci ba na biyu wajibi ne ba da sadaki sannan shaidu su shaida cewa an yi aure sannan kuma wajibi ne karantar da mata addini mana ya san cewa eh zai karantar da ita addini ko kuma in abun da ba zai iya karantar da ita ba ne na abun da ya zama wajibi a kanta to dole ya samar da yadda zai a yi a karantar da ita ko dai kai ta makaranta ta fita bisa shari'a ta je ta koya ko kuma ya san dai ya karanta da ita amma wajibinsa ne sannan tubatar da ita wannan wajibinsa ne sannan ciyar da ita tubatar da ita wannan gwargwadon ya samun sa ba a cewa sai ya yi abun da bai da shi haka nan ciyar da ita gwargwadon samun sa ba a cewa sai ya yi abun da ba shi da shi shi za wasu ra'ayoyi da malamai suka yi magana cewa in mutum ya auri ya to wajibi ne a duba a wani irin gida ya auro ta ya ciyar da ita irin gidan da ya bi wannan wannan malamai suka ce wannan ra'ayi ne marjuhi eh, domin a nassosi ba abin da suka tabbatar da wannan yawa ana duba kawai abunan kafa'a na namiji ne abin da yake da damar yi shi namiji wana zai ciyar da ita amma da kar ya batta ba tare da ciyarwa ba ba tare da tufatarwa ba da kuma zaunar da ita inda ya dace bisa tsari na shari'a saboda haka ina haƙoƙi ne na wajibi wadda wasa da su fadawa cikin haramun mutum ya hana matarsa abinci ko kuma ya ƙi yadda ita yadda ya kamata ko ya zamanto ya ce ba za ta ƙoshi ba ko wani abu kamar da ɗabi'u suke a yanzu mutum ya ce ya kulle buhun masaransa a ɗaki saboda dole masaransa ta yi wata ko don salari ko kuma wani abu makamancin haka wannan bai kamata ba ya kamata ba bai dace a yi almubazzaranci ba amma ya dace a samar da ƙoshi yawa amma bai kamata akwai hali amma in jarraba ce ta zo wadda babu abinci babu halin abinci wannan kuma kowa na iya samu idan eh, an shafi manya-manyan mutane ma su ne annabawan Allah aka wayi gari gida ba abinci kuma suka yi haƙuri da su da matansu tare da cewa su zaɓaɓɓun min khiyarati ibadillah sa daga cikin zababbin bayan Allah amma sun yi hakuri amma in dai akwai hali wajibi ne mutum ya duba halin da yake da shi kuma ya bayar shi sa Allah ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwaji hakika mun san abun da muka wajabta musu a kansu cikin wato matansu ya abunan da adadi da kuma abubuwa na haƙoƙi na wajibabu wa ma malakat aymanuhum da abun da daman su ya mallaka Allah ya wa muminai ma su ma abin da damar su ya mallaka wannan halal ne ga muminai don haka halal ne ga muminai Allah ce ni kai la ya alai ka haraj don kada zama akwai haraj akan ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu'amalantar wato kai babu wani haraj a kanka cikin mu'amalantar matan da Allah ya ambata a sama cikin wa'innan aya mana cikin wannan aya cewa wance amma yar babbanka ne babu haraji wance yar babbanka ne babu haraji wance ta ba da kanta ne gare ka babu haraji ko da wasu suna jin ma'ana babu damuwa ko babu kyama ko da wasu a ganin su akwai suna jin kyama ko ko damuwa sai a ah, to ya akai kaza ya akai kaza Allah subhanahu wataala ya ce a likai la yakuna alayka haraj annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu ya auri duk iya adadin matan da Allah subhanahu ta'ala ya lissafa suna da wannan sifofin duk wadda mata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ya halatta gare shi don haka Allah subhanahu ta'ala ya yarda masa eh, saboda kar ya zamanto akwai wani haraj wato wani damuwa ko tsantseni game da annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan nau'o'in matan da Allah subhanahu ta'ala ya ambata don haka ko mata nawa ne in suka ce sun ba da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ya ga cewa yana da ragaban auren su ya ce ya aure su bai ba da sadaki ba ba a da ba kawai ya ce ya aure su to sun zama matansa saboda me babu haraj game da annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba ga wani mutum ya tsaya na tunanin wata damuwa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana tunanin cewa yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kaza a'a annabi sallallahu alaihi wasallam babu haras tattare da shi kuma babu matsala Allah subhanahu wataala ya bar masa a buɗe amma muminai an ambaci iya inda aka tsaye da su iya inda aka tsaye da su mumini ba zai je aure har ya wuce mata hudu ba sannan mumini wajibi ne ya san cewa akwai abubuwa na wajibi lokacin da zai yi aure amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan Allah ya yi dukkan nau'o'i din da ya yace masa a wa mar'atan mu'minatin in wahaba nafsa halin nabi sai da Allah ya zartar da auren annabi sallallahu alaihi wasallam daga sama ba shaidu ba sadaki to don haka imra'atan mu'minatin ma in wahaba nafsa halin nabi wannan shi ma ba wani matsala hadisin da malamai suke magana cewa maimuna abuna eh, tana daga cikin wanda suka bada Eh, kansu ko ummu eh maimuna ta da daga cikin wanda suka bada kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan hadisi bai inganta ba yawa amma abu ne a ummu habiba ummu habiba da suke faɗi cewa ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana bata inganta ba amma maganar da aka fi yawan karfafawa ita ce ta khawlat bintu hakim sai kuma matan da ba ambaci su don ba bukata domin ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ragabansa gare su ba sun abu na tsaya a iya nan annabi sallallahu bai bayyana ragabar sa gare su ma'ana bai bayyana yaddarsa da amincewa da karba ko kwaɗayinsa ga cewa ya yadda da bijiro kansu da suka yi ya karba ba to ganin bai karba ba ba bukatan sai an faɗi sunansu kawai sai ya wuce a haka don haka sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin da aka ce halal ne ka yi a musulunci ba ana nufin dole sai ka yi bane an ce halal ne mana in kai baka da matsala amma za ka iya samun abubuwa halal da yawa amma za ka iya kin yi ko don yanayin garin da kuke rayuwa ko don yanayin jama'ar da kake mu'amala da su abu kaza halal ne amma kai kana baka son yi saboda mutane ba za su fahimce ka ba akwai abun da zaka ga halal ne amma idan kai mutane za ka ja hankalin mutane zuwa ga su kasa ma fahimtar addinin Allah wasu daga cikin mutane amma kuma halal ne to irin wannan sai kai hakuri ba sai ba tare da kayi shi ba to shi yasa akwai abubuwa da yawa wanda zaka ga halal ne amma ba dole bane sai an yi su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa amma da wanda yayi a cikin abin da Allah ya halatta masa da abin da ya bari bihi ba wanda duka ganin daman sa ne rashin yin sa bai nuna abun cewa akwai matsala ba shi yasa Allah subhanahu wataala karshen ya ce likai la yakuna alayka haraj baka da wani haraj babu damuwa ko babu wani abun kyama a cikin haka Allah subhanahu wataala yayi maka sai Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance gafuran mai gafara ne game da duk mai neman gafara Allah zai iya gafarta masa kuma Allah a shirye yake gafarta wa kowa kullum kofar Allah ta neman gafara a bude take saboda ka istighfar yana da matukar muhimmanci da neman gafara Allah subhanahu ta'ala a kullum rahiman Allah mai matukar tausayi ne ga bayinsa babu wanda Allah ke tunanin ya sashi a wutar jahannama saboda Allah yana tausayi sai dai wanda mutum ya so ya ga shi wutar yake so to kaga sai a bar shi ya je Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye mu wallahu ta'ala alam insha Allah muna raye zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam ya saka da alkhairi, Allah ya kara lafiya da ilimi ya albarka. Iyaye Allah ya ji su Allah ya gafarta musu. Ta masu neman arzuri, kada su ce malam aka fi takardun sojin neman aiki su sa suna su da addu'a. Wani ce malam aure ne kusa suna shi da addu'a ya kan kai ne Allah ya tabbatar. wanda sai ba wani suna juna da ke shi da addu'a Allah ya sauke da lafiya wanda sai da bukatar na akai da wajen da ke suka fiye shi da addu'a wanda sai da bukatar abun hawa da ke suka fiye shi da addu'a Allah ya azurta shi da abun hawa da ke fama da shaye-shaye ke fasiya shi da addu'a Allah ya yi masa wanda ba shi da ke jin sauran jari mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suke bukatun addu'o'i kowa da irin abin da ya ambata dukanmu gaba daya muna da bukatun addu'ar juna muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu Allah ya sa mana ayyukan a mizanin hasanat Allah ya sa ayyukanmu mu ne a gurin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما سوء عند أكر بيتك الدنس Allah ba نصر nasara wajen samun aiki wanda suke fama da basu الله باس إيكم بيا عند أكر أبنى iske da juna biyu Allah azurta su da aihuwa mai albarka kuma Allah ya sauke su lafiya masu neman aure Allah ya azurta su da aure mai albarka mai neman abun hawa Allah ya sa a samu abun hawa na alkhairi mai albarka wadda dan uwansa yake shaye-shaye mu ta Allah ya sa ya daina mu kuma Allah ya kare mu Allah ya kare zuriyar mu dukkan kowa da irin abun da ya ambata Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka duk abin da ka raba a wannan wata mai albarka a samuna daga cikin da suka dace mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyanmu innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalali wal ikram Allah ka kawo mana sauki a rayuwa duniya da lahira dukkan abubuwa da suke faruwa a wannan ƙasa tamu wanda babu daɗi na tashin tashina ko kuma a harka na rashin tsaro ko kuma harka ta rashin nisuwa da kwanciyar hankali ya ka kawo mana saukin su duk abin da yake damun al'umma ya Allah ka yaye musu abubuwan da suke damun mu Allah ka yaye mana marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya iyayen mu Allah subhanahu wataala ka gafarta mana ka gafarta musu waɗanda suka rasu Allah subhanahu wataala ka yafe musu Allah ka fassa musu cikin kaburburan su waɗanda suke raye Allah ka ba mu karfin gwiwa tare da su tabbatar da mu bisa shiriya laka ka kare mu da mu da zuriyar mu da iyalan mu ka azata mu da riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk